السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من شابكي قلت رمضان وطني البركة ثم ببرغ مرام الجمعة بغو دي دا تريه دو دا عشرين دا تفر وانده دو شا تفر قلت انترى zai yau yau ashirin da takwas ga watan tara dubu biyu da bakwai muna nan a cikin sura ta ashirin da shida suratu shu'ara za mu tashi aya ta hamsin da biyu na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى عبادي أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرمة قليلون لغائظون وإنا لجميع حاذرون الله سبحانه وتعالى ya ci gaba da ba mu kissar yadda ta kwashe tsakanin fir'aun da annabi Musa sallallahu alaihi wa sallam mun ce fir'auna shine kafirin da Allah ya ta ambatansa a cikin alqur'ani domin sunansa ya zo sau 74 shi kuma annabi Musa abokin karawarsa shine annabin da yafi kowanne yawan suna a cikin alkur'ani dan ya zo sau ɗari da talatin da shida abin mamaki shine cikin suratul a'raf nan ne inda aka fi ko'ina ina ambatan annabi Musa da yawa sunansa ya zo sau ashirin da ɗaya shi kuma fir'auna ya zo sau tara ma'ana duk inda annabi Musa yake tafiya yana tafiya da fir'aunansa to nan Allah zai gaya mana yadda ta tashi a ƙarshe kamar da ya gana mana a wancan aya ta baya wa jawazna bi bani isra'ila al-dahara fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin wa eh, ne ya ce ya musulunta karshen ko kai ke na annabi Musa ya tada shi da ya ga ruwa ya cinye shi shi ne yace yayi imani wanda za mu je da ta kwashe insha Allah Allah ya ce wa auhayna ila Musa sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa an asiri bi ibadi kai tafiyar dare da bayina subhanallazi asra bi abdihi an ce asra tafiyar dare kenan ma'ana kai tafiyar dare ka gudu da daddare tare da banu Isra'il yasa Allah ya kira su ibadi dan su ne suka rage bayinsa a lokacin waɗanda suka yadda da shi suke bauta masa innakum lalle ku muttaba'una waɗanda za a bi ku ne Allah ya ce musu su yi tafiya da daddare ka kenan mafiya akan filale in za a gudu da daddare da Allah ya ce ku gudu da daddare kuma ina tabbatar muku za a biyo ku innakum muttaba'una ku ababan bi ne shi yasa aka kashi lawazani ismu maf'ul innakum tabbas ku muttaba'una inna har tawkidin wa nasbi mushabbahan bil fi'li yansabu al isma wayar yarfa'u al khabara wal kaf mabni ala al dhamm fi mahalli nasb ismu inna wal mu alamat al jam muttaba'una khabar inna marfu' bil waw li annahu jam' mudhakkar salim wa jam' mudhakkar salim yarfa'u bil waw wa yansabu al jar bil ya'i wa ta'a bi waw wa bi yajri wa sudi salim amir wa mudnibi innakum muttaba'una za a biyo bayan ku muttabi'u shine ismu fa'il muttaba'u ismu maf'ul ma'ana fir'auna zai biyo bayanku. Allah yana tabbatar musu cewa lalle fa ku tafi amma kuma ku san za fa a biyo bayansu. Fa'ar fa arsala fir'aunu sai fir'aunu ya aika fil mada'ina a cikin garuruwa hashirina ya tura waɗanda za su tattaro masa rundunar yaƙi ya ji labari a nan Musa ya fita don haka ya tura ya ce a tattaro sojoji bataliyoyi su zo a yi runduna a je a gama da annan Musa da mutanensa gaba daya bai san ashe karshen sa bane yanzu inna ha'ula'i kuma yace a sanar inna ha'ula'i lalle waɗannan mutanen wato annan Musa da mutanensa la shirzimatun wata yar jama'a ce ƙalilun yan kaɗan jama'a ce yar kaɗan. kun san wannan yana daga cikin dabarar yaƙi ta duniya kullum ka dinga nuna abokin gabanka dan kaɗan ne kai ne mai yawa ko lokacin da za a yi yaƙin badar in dan da Allah ta'ala ya juya wa annabi sallallahu alaihi wasallam akan idansa da sahabbai suna ganin kafiran izirikahum Allah fi manamika qalilan walau arakahum kaseeran la fashiltum wa la tanaza'tum fil amr walakin Allah sallam Allah ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yan kaɗan ne su ma ba su wuce ɗari uku da hamsin ɗin ba amma da sun ga dubu ne su ɗari uku da sha uku mutum dubu za su yaƙa kowa kenan zai tunkari mutum uku da sai su ji tsoro to sai Allah ya rage yawan su ya mai da su yan kaɗan isa ku ga ko a kafafen watsa labarai a strategy na yaƙi da tactics na yaƙi ba ka faɗar yawan maƙiyanka ba ku ga Amurka abin da take amfani da shi kenan a media in an kashe mata soja goma sai ta ce ɗaya ne in ta kashe ɗaya ita kuma sai ta ƙara zero ta ce goma ne wai suna ga wannan dabara ce na su ƙarfafa ƙasar su ce wasu suke cin nasara to amma New York Times ta tona musu asiri domin duk waɗanda aka kashe ɗin tana da hotunan duk sojan da zai tafa iya iyakun sun karɓi fasfot ɗinsu sai da haka in an ce an kashe goma su sai su yi su buga ɗari da irin su abin da jaridu da yawa da na Amurka wanda suke yaƙi da gwamnatin Bush suna gaya mutane gaskiya cewa wannan wata dabara ce ta yaƙi kawai ake a kashe mai yawa a ce kaɗan su kuma su kashe kaɗan su ce mai yawa suka kashe shi ne fir'auna ne a fara sunanta wannan shi yasa duk duniya ba wayoyi ba waye sun mutum irin wanda ya karanta qur'ani wanda ya karanta qur'ani kuma ya ci sa'a ya zo ya karanta harkokin zamani to sai ya waye ba kowane waye ne zai kamo ka ba sai da shi wayewarsa ta iya zamanin nan ce kai ko tun daga zamanin annabi adam ka fara ɗauko wayewarka na dire hannun ƙasa kuma aka duk kwatancen da za a yi yadda fir'auna ya dabara ka san yadda duk duniyan nan duk wani wanda zai kauce gaskiya to irin tsarin fir'auna yake bi da shi yasa kun ce inna inna haula'i la shirzumatun qalilun waɗannan yar jama'a ce yar kaɗan ba su da yawa to da za a iya gama da su kaga sojojinsa za su samu ƙarfin hali cewa za a gama da annabi Musa da mutanen sa dan kankanin lokaci wa innahum lana laghaibuna kuma yake tabbas su masu fusatawa ne a gare mu sun fusata mu sun yi mana abin da za mu fushi mu ɗauki wato ainihin fansa shine ibnu jarir yace wa zikira anna ghaizahum kana li qatl al malaika man qatala min afkarihim wa qala wa yahtamilu anna ghaizahum li zahabihim ah, bil awari allati sta'aruha min hulihim wa yahtamilu an yakuna li firaqihim iyyahum wa khurujihim min ardihim ala kurhin minhum yace an fassara wannan cewa sun fasata mu an ce wai matan banu isra'ila da aka ce ai shiri da daddare a tafi sai suka ce idan muka fita babu wani dalili za a ɗauka gudun tsami amma bari mu biya mu ce a babba mu aron kayan kwalliya a babba mu aro za mu je biki ne muka a ari kayan kwalliya a wajen mutanen fir'auna sai su ɗauka biki za mu sai mu gudu to an ce wannan shine dalilin wato fusata tasun da suka yi ko kuma a'a bayin su ne da suke bautarwa in suka tafi wa zai musu girki yayi musu itace ya musu aikin wahala to shi yasa yake sun fusata mu idan suka bar gari din wa'inna inna la jami'un fir'aun ne da yake tasa inna kuma yake cewa inna saboda fir'auna akwai jiji da kai nunul azama ka san manya haka suke cewa mu za a yi haka wai za a yi haka shi kaɗai ne fa ma dan barazana sai mu za a yi haka mu an isa a ja mu na'anu inna shi yasa malamai suka ce ka guji inna da ana da inji. kun ga abin da ya halakar da fir'auna me yace ana yace ana rabbukumul a'la da ya halakar da shaidan yace ana khairun minhu ni na fi shi me ya halakar da karuna inna ma utituhu ala ilmin indi yace wannan dukiya na same ta ne indi yasa suka ce ka guji ana da indi in gani ana to wani yace ana rabbukum al'a'la ni ne mahalicin kuma ke daukaka shedan yace ana khairun minhu khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin shi kuma wannan da ya kudi aka ce zakka sai ce inna ma utituhu ala ilmin indi an bani wannan ne bisa wani ilimi na da nake da shi na tattalin arziki ba wai Allah ne ya bani haka kawai ba suka ce wa inna haƙiƙa mu da jami'un wato tattaran jama'a ne haziruna waɗanda muke shiryayyu ko haziruna ai muta yake zuna waɗanda muke faɗakakku muna faɗake da irin abin da annabi Musa yake da jama'arsa shi yasa malamai suka ce alhazir almusta'iddu wanda ya tanadi shi ake kira hazir alhazir kuma almutayaqqi wanda yake faɗakacce wayayye wanda yake sanin wato current affairs wato ya san me yake zuwa ya komo shi ake kira wannan shi ne Allah ta'ala yake fa akhrajnahum fa akhrajnahum min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim كذلك وأورثناها بني إسرائيل Allah subhanahu wa ta'ala ce fa akhrajnahum sai muka fito da fir'auna da mutanensa min jannatin daga gonakin da suka mallaka wanda suke cin kayan daɗi a ciki wa ulunin da kuma marmaro na ruwa inda suke shan ruwa shi yasa da ya hauduro yace alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاؤوه إنهم كانوا قوما فاسقين وفرعون ما يا إيه هوا دريه كمتن don a shiga jam'iyyar fir'auna a fita daga jam'iyyar annabi Musa ta kalmar shahada shine ya haudure yace alaysa li mulku misra jama'a ba ni ne shugaban ƙasar misra ba aka ce kai ne wa hadhihi al ta tajri min tahti ga wannan koramu suna gudana ta ƙarƙashin gidana ba ni yake shayar da ba aka ce kai ne yake am ana khairun ni na fa alheri am hadha allazi huwa mahinun ko wannan wulakantaccen wala yakadu yubin ba ma ya iya bayyana kansa bai iya bayani ba bai da wayewa فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب dan me ba a jeho masa da kambi zinare a kansa ba au ja'a ma'ahul mala'ikatu ne ko mala'iku su yi masa rakiya sai jama'a suka ce lalle tun da kafin shi fasaha sai kake ba da ruwa ko mai shugaban ƙasa sannan wallahi ka bi yin sannan ba a aiko shi da mala'iku ba ba dora maka kambin sarauta ba fasta khaffa qaumahu fa ata'uhu sai sassauta tunanin mutanensa sai suka bi fir'auna shine Allah ke cewa fattabahu amara fir'aun wa ma amru fir'auna bi rashid yaqdimu qawmahu yawm al-qiyamah fa awradahum an-nar Allah ta'ala ce suka bi umarnin fir'auna shi kuma al'amarin fir'auna ba ba bane zai gabatar da mutanensa zuwa ga wuta zai gabace su zuwa wuta fa awradahum an-nar zai gangarar da su wuta ranar alkiyama ne Allah ta'ala yake gaya mana anan yace muka fidda su wa kunuzin da kuma taskokin dukiya da suka tara wa makamin karim da kuma matsayi na karanci irin kujerun nan manya wanda ake zama a kan lango sita da fir'auni yake kwantawa din miƙe to Allah ya ce duk na fidda su daga karkashin waɗannan daɗin da suke ji da manyan kujerun da suke kwanciya akan suke kakkamewa Allah ya ce duk muka fadda su a shi halaka za a fir'auna ba a sani ba Allah ta'ala ce kazalika haka nan muka aikata muka fidda fir'auna din wa aurasana ha bani isra'ila muka gadar da wannan tarkacen arzikin zuwa ga bani isra'ila wa nuridu anna namunna ala allazina stubi'u fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithina kun ga dama Allah ya musu alkawari cewa muna so mu baiwa ga waɗanda ake raunatawa a ban ƙasa mu sanya su a immatan su zama su ne shugabanni ko mu sanya su ne masu cin gado wa aurasana al-ardh allati barakana fiha ko can ma Allah yace Allah ya gadon musu da ƙasar da ya mata albarka can kuma ana nufin Qudus to shine Allah ta'ala yace muka gadar da wannan ƙasa da duk abin da Fir'auna ya bari zuwa ga bani Isra'ila fa atba'uhum mushrikina Allah ya ce sai fir'auna da jama'arsa suka biyo annabi Musa mushriqina lokacin alfijir ya keto nan ce ashraq alfajr ko ashraq ash-shams ma'ana lokacin rana yake nan ko ashruq lokacin da rana ta ta ma fito ya ma wuce alfijir kenan rana ta dan dago akwai wata sallar da kira salatu shuruq rana ta dan dago to nan kamar sallar duha shine kenan sun nisa domin su sun tafi da daddare su sun bi su da safe har ya kamata su kama su ba amma da yake a nan Musa wasu akan jakuna suke wasu akan raƙuma wasu a ƙasa duka fir'auna in garman dokuna sai ce na la jami'un hadirun akan dokuna suke in garmu dan haka duk tafiyar can da suka yi doguwa fir'auna zai iya kama su shine Allah ta'ala ce fir'auna bai bi su ba sai da gari ya waye shi kuma ya bi su fa atba'uhu suka bi su lokacin alfijir ya wato rana ta hasko na'am فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل سبك كالصوت العظيم وأسلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن وأغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم الله سبحانه وتعالى فلما ترى الجمعان lokacin da ɓangarori guda biyu suka da mai gudu da wanda ya biyo shi zai kama shi ma'ana mutane ne Musa sun gudu daga zaluncin Fir'auna sai Fir'auna ya biyo su kuma aka zamo ana hango juna to me zai faru qala ashabu Musa sai sahabban annabi Musa suka ce inna la mudrakuna lalle mu ababan riskuwa ne an riske mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an kama mu an gama sun yi surrender to annabi Musa ya annabin Allah ne shi ya san Allah ya masa alkhairi cewa kuma wa man ittaba'akuma al-ghalibun ku da mutanen ku za ku ci nasara wata ta zo za ta shiga addinin musulunci Allah ki ko za ki shiga addinin musulunci ku ku kan dinga je kina so za ki shiga addinin musulunci ke ne kina so ki shiga addinin musulunci da kanki ko ko wani ne ya matsa miki kike so ki addini saboda Allah to bari gaya miki kalmar shahada da larabci kuma sai in fassara miki abin da ta kunsa ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan محمدا محمدا محمدا رسول الله wannan kalmomi guda biyu ne kika faɗa yanzu zan fassara miki su yardarki da su shine zai shiga da ke addinin musulunci na ɗaya kin ce kin shaida ba wanda za a bautawa da gaskiya sai Allah shi kika faɗa da larabci kin yarda da hakan na biyu suka ce tun shaidan annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne kin yadda da wannan ko to waɗannan kalmomi da kika yadda da su guda biyu sun mai da ke musulma kuma duk da musulmin duniya baki ɗaya yanzu sun zama ɗaya duk nan da yake gani ga baki ɗaya na mu duk ɗan uwanki na yanzu saboda kin zama musulma abin da ya dame ki ya dame mu matsalar da yake ciki duk za mu taru mu taimaka miki akai to sannan akwai bishara da ake wa duk wanda ya shiga addinin musulunci saboda Allah ya kyautata addininsa cewa Allah zai kankare masa duk abin da ya wuce na zunubansa a baya sannan kina da wani suna ne naki yanzu me sunanki menene ba ta altine litinin kenan suna ne na ranaku da ake sawa ke kina son wani suna ne ko hatine eh ina ai ne ai so don muna son ai to yanzu a sunaye na musulunci mai kyau don ki saje da musulmi wani suna kike so sosai khadija ko gaskiya kin zaɓo babban suna wannan mata da kika zaɓo sunanta ita ce farkon wacce ta fara shiga addinin musulunci ita ce farkon wacce ta fara ba da dukiyarta aka yada addinin musulunci ita ce wacce ta haifa annabi sallallahu alaihi wasallama ƴaƴa guda shida ita ce wacce Allah ya aiko mala'ika Jibril ya ce a gaishe ta ai mata bishara da gidan aljanna saboda haka in kika tsaya a musuluncin ki tsayin daka kika samu albarkar ne wannan suna to ke ma za ki shiga cikin aljanna cikin masu shiga ne muke fata yanzu akwai abubuwa da suka hau kanki Khadija wanda zaki a addinin musulunci da ƴan kwamitin mu nan mun ajiye su zaki miki bayani yanzu dai azumi ya wuce kuma akwai ragowar sallah guda ɗaya da ta rage ta isha yanzu za ki je za su nuna miki yadda ake yin wanka ki je ki wanka yi alwala su koya miki su nuna miki yadda za a yi sallah duk mun musu bayanin mun musu training akan yadda ake ba in kina da wasu matsaloli kuma da wasu larurori da wasu damuwa da wani abu to duk musu bayani sannan suna da makaranta inda ake karantar da waɗanda suka shiga addinin musulunci yadda za su yi musulunci da haka muna miki addu'a Allah ya tabbatar da ke a cikin addinin musulunci Allah ya miki albarka Allah ya yi miki dukkan matsalolinki suna nan kusa da ke za su yi miki bayani za mu ci gaba da tafsiri sai ki je wajen mata ki zauna shine Allah subhanahu wa ta'ala falan ma tara al-jam'ani lokacin da suka ga juna tsakanin mutanen annabi Musa da mutanen Fir'auna qala ashabu Musa sai mutanen annabi Musa suka ce inna lamudrakuna lalle mu ababan riska idrak a kamo ka kenan mudrik ismu fa'il mudrak ismu maf'ul lalle mu ababan rifka ne sai annabi Musa yake kalla a'a inna ma iya rabbi wanda ita ce ma iya khasatul khassa Allah yana tare da ni da kulawarsa da mu yake asma'u wa ara sana shuddu abdaka bi akika ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما أنتما ومن اتبعكما الغالبون ya ce inda ma iya rabbi hadi lalle Allah ta'ala mahalicci na yana tare da ni kuma zai shiryar da ni ta farkin mafita wato shi bai kare ba shine abin da ake cewa gaba kura baya siyaki ga fir'auna da rundunansa ga kuma ruwa ruwan mali a gaban ko dai a shiga ruwa a mutu ko a tsaya fir'auna ya kama su ai kaga dole su tsorata shi ko da yake annabi ne yana da yaƙini da Allah cewa tunda Allah ya masa alƙawari kai da wanda suka jika za ku rinjaye yace to Allah zai ba mu mafita cikin ɗaya ko dai ya taimaka mana akan fir'auna ko ka samu mana mu ci fa auhayna ila Musa Allah ta'ala yace ne an karanta fa auhayna ila Musa sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa a nadrib bi asakal bahra ka daci wannan kogi da sandarka san falaka sai ida ki kogin sai ya tsage in falaka yan faliku in fila abu ya tsage ya cece a kan kansa fa kana kullu firqin kowane yanki na ruwan sai zamo ka tsangul azim kamar babban dutse kawai sai ruwan ya dare biyu sai idakkare ya wata irin katanga haka a tsaye nan ma idare ya katanga kawai sai ba su hanya shine Allah ya ce ba santo ko la takafu jarakan ta takasha ya bushe karar babu alamar ruwa Allah ya ce kakka ji tsoron riska kakka ji tsoron kuma nutsewa ba nutsewa ko fir'auna ba zai kama ka ba haka annabi Musa da mutanensa suka taka ruwa nan ya daskare nan ya daskare kuma yayi katanga yadda waɗanda suke bi ta nan suna hango na nan ya zama kamar gilas nan suna tafiya a wannan layi har ce layi goma sha biyu ma aka musu akan ruwan suna ka ko ta kabila ta hau kan layi daya amma don kar su ɗauka yan uwansu sun nutse sai aka tada ruwan haka ya zama kamar gilas yadda tana hango ɗan uwanka suna ta tafiya suna ta tafiya suna ta tafiya shi ko fir'auna yana tafiya in dan da sakarcin fir'auna da rashin wayewarsa ruwan nan ba sai ku tsaga shi ba kai don ganganci sai ka shiga <laughs> to da yake dai dama an ce in ma ya kira in ajali ya kira ko za a sai an tafi kun ga fir'auna baya kiwon komai sai na kafirci to amma da hakan ya tafi shine Allah ta'ala ce wa azlafana kammal akarina sannan muka kusantar da ɗaya bangaren zuwa ga ruwan ma'ana muka kusanto da fir'auna zuwa ga ruwan ya matso kusa yadda zai nutse ya matso kusa shine ma'anan azlafana wa uzlifatil jannatu lil muttaqina aka kusanto da aljanna azfatul azifa makusanciya ta kusa shine azlafna azlafna samma al'akari akharin samma dinnan wato abin nan ne ismi ne na ishara zuwa ga dini mai nisa shine ta cewa buzuna au hazuna ashir ila damil makani wa bihil ma'ana Allah ce wa azlafana al-akharin kenan muka kusantar da wasu samma zuwa ga wancan gurin inda za su halaka Allah ne ya matso da su yana jawo ku ta kan dan Fir'auna ce bai iya ruwa ba dan Fir'auna ta ce kai ne ana rabbukum al-a'la amma bai iya ruwa ba kana rabbuna al-a'la amma baka iya ruwa ba ashe bai iya ruwa ba yace ana rabbukum al-a'la yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi ashe bai iya ruwa ba duk wannan sai da yake ruwa ne zai cinye shi to Allah ta'ala yake wa anjayna Musa sai muka tseratar da annabi Musa wa man ma'ahu da wanda suke tare da shi ajma'ina ga baki ɗayan su thumma aghraqna al-akharina kun ga wadannan akharina da yake thumma azlafana wa azlafana thumma al-akharin to akharin din ana nufin fir'auna ai qarrabna al-akharina min al-garqi wa hum ashabu fir'auna malam goda yace azlafa ai jama'a na muka tattaro su kenan malam zajjaj yace wakilal qawlain hasanu li anna jam'ahum taqribu ba'dihim min ba'd domin tattara su kusanto da shashin su ne zuwa ga shashi asalin zulfati kalamin arabi alqurba hadani ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila allah zulfa ibn mas'ud ya karanta da ubay ka'ab da abu raja'i da malam dhahaku da ibn ya'mur azlaqana su sun karanta shi da kafin. wa udkhulu qatil janna can ma sun karanta da ƙafin shi ma dai yana nufin kusantowar kenan to ne Allah ta'ala yace sunan muka halakar da wadancan su fir'auna su ne akarina wasu daban aka halakar da wasu amma wulakanta fir'auna da aka ce mai wani kawai aka halakar da wasu sakarkaru inna fi zalika la'ayatan lalle a cikin wannan akwai izina akwai ɗaukan darasi da wa'azi ga duk wanda zai bi hali da ɗabi'a irin ta fir'auna wa ma kana aktsaruhum mu'minina Allah ce mafi yawan su kasance mu'minai ba mutanen Makka ko mutanen Fir'auna dukkanin su bisa kasance kafirai ba inda su ake ko kuma aktsaruhum inda mutanen maka ake waɗanda aka saukar da wannan darasin don su amfana to mafi yawan su zama mu'minai ba wa inna rabbaka lalle Allah ta'ala mahalicinka lahuwal azizu shine mabuwayin sarki ya buwaya da ka ba wanda ya fi karfin Allah ta'ala ikarya shi ar-rahim ko mai jin ga bayansa idan muminai ne ya sa su aljanna in arna ne a dan jinkirta musu ko sa tuba a hana kashe su har zuwa lokacin da Allah ya shirye su za su karbi musulunci na'am واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون الله تعالى يتلو عليهم ككرم تامس النبأ إبراهيم لابار النبي إبراهيم النبي الخبر أما يتساءلون عن النبأ العظيم قال من أنبأك هذا قال نبأني نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم الخبر هو النبأ فالله تعالى كباك لابار النبي إبراهيم da yake labarin annabi ibrahim yana da yawa Allah ya kama su sunansa sau 69 a cikin alkur'ani kuma labarinsa da ɗansa da gina ka'aba da mafarkinsa da waye labarinsa yana da tsawo yana da faɗi wani ɓangaren ake so a bayar a nan shine Allah ta'ala ya ce wasu alaihim ka karanta musu na ba'a ibrahim labarin annabi ibrahim iz qala li abihi lokacin da ya ce wa babansa wa qaumihi da mutanansa ma ta'buduna wai me kuke bautawa ne sai yace ya abatu limata abudu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya abatu inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika a ahdika siratan sawiya wani ma ya zo zai shiga addinin musulunci to sha Allah a'a ya zama wazi Allah ya musulunta shi ma ya samu wani ya zo ya musulunta inda Allah Allah ya karfafa musuluncin sa kenan ya zo mai wa'azi ya jawo wani alhamdulillah kai ma kana so ka shiga addinin musulunci kai ba ka dan karami za ka dora a dukan ka a gida a hana ka sallah za ka yi sallah to ashhadu ka ce ashhadu ashhadu Allah ilaha Allah ilaha ha إلا الله وأشهد Muhammadan, محمدا محمدا رسول الله fassara ma abinda wannan kalma take nufi ka ce ba wanda ya cancanci a bauta da gaskiya sai Allah ka yadda da haka ko na biyu kace ka shaida annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne ka yi da wannan ko yanzu ka zo musulmi dama ga musulmi na dan uwanka da ya jawo ka zuwa ga addinin musulunci sai da haka zai ma rage mana wahala duk shi zai maka bayanin rabuwan abubuwan sannan ga yan kwamitin mu nan harkar karatunka da iliminka da rayuwarka da komai za su kula daidai gwargwadon su za kuma su baka shawarwarin yadda za ka inganta rayuwarka ka zama musulmi na kwarai kai ma ka kokari ka jawo wani ya shiga addinin musulunci Allah ya ma albarka ya tabbatar da kai da yan kwamiti nan kusa da kai ne sunanka na da Allah yana suna na ka aiki an talba su tunje wake nan yanzu wani suna kace sai na musulunci mai kyau a bai wancan sunan naka a wurgar da shi yace sunan da yake so a sa masa a sa masa Abubakar kai sa'a ka zaɓo babban suna sayyidina Abubakar shine mutum ɗa na farko bayan Khadija da ya fara karɓar addinin musulunci a duniya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace babu wani mutum a duniya da dukiyarsa ta amfane ni kamar dukiyar sayyidina Abubakar yace da ana ma ba wani mutum matsayin Allah a duniya da na ba sai dina Abu Bakar matsayin Allah la kuntu muttahidan khalilan ghayra rabbi lattakhantu Abu Bakar khalilan da na rike shi wato ainihin da zama min babban masoyi to amma matsayin Allah ne shi yasa yace ku toshe kowace kofa a duniyar nan ku dafa Abu Bakar kadai a bude to wannan ice ba wani mutum da ne masa wani abin alheri face zan iya masa goyi amma banda Abubakar Siddiq ne wanda Allah ta'ala ya masa arziki shi ya zama musulmi ba ka ta zama musulma baban ka zama musulmi ya'yan ka suka zama musulmi jikokin ka suka zama musulmi sannan ya zama kalifan farko na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ka zaɓo babban suna mai tarihi al-asharatul mubashshiruna bil janna shine na farko al-khulafa'ur rashiduna shine na farko Allah ya maka albarka ya baka juriya da tabbatuwa a musulunci kai musulunci aiki Allah kuma ya maka arziki ya maka ilimi ya baka fasaha ka ci gaba da karantar da mutane addini kai ma Allah ya maka albarka kaji Allah ya tabbatar da kai a musulunci shine Allah ta'ala yake إذ قال لأبيه lokacin da annabi ibrahim ya faɗa ga babansa ya kaumihi da mutanensa ma ta ne me kuke tawa ne qalu suka ce na abudu asnaman muna wa gumaka ne fa nazallu laha akifina kuma muna zama cikin azallu abinda ake nufin zalla wato marece kenan ka tun daga safe zuwa dare ba ta kuma daga dare zuwa safiya to amma wannan masulubin zaman ce an cire mata zamanin zan da kai yana nufin da'iman wa abadan fa nazallu laha muna gushe wa akifina muna masu najinta laha a gare ta muna bauta mata al-ukuf al-nuzul al-i'tikafu shine al-nuzul fil masjid shine aka samu i'tikafi ce da kada na ibrahim لقد ko min رشده wa kunna bihi alimin عالمين إذ قال wa qaumihi ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قالوا وقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أن كنتم من اللائبين فسمى حتى عتي قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما الآلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون وشين الله تعالى وليكون من الموقنين to anan Allah ta'ala ya ce qalu sai suka ce na abu da asnama muna bai guna ka fa na da laha akifina kuma muna zama titir masu lazimtan bauta a gare ta qala sai annabi Ibrahim ya ce hal yasma'unakum shin suna jin ku in tad'una lokacin da kuke su aw yanfa'unakum ko suna amfana ku in kun bauta musu aw yadurrun ko suna cutar ku inda ku bauta musu ba uffin lakum walima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون قالوا حرقوه وانشروا الهتكم ان كنتم فاعلين فراد عليهم ضربا باليمين فقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنشفون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنياما فألقوه في الجحيم أما إبراهيم يا قريش yake يا lima لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا la عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا kada ka bai kawo shaidan shaidan ya kasance mai sabo ne ga Allah Allah ce yace hal yasma'unakum shin suna jin ku in kun kira su in tad'una lokacin da kuka kira su ay yanfa'unakum ko suna amfanar ku in kun bauta musu ay yadurruna ko suna cutar da ku in ku bauta musu ba kawo suka ce bal wajadana aba'ana mu dai kawai mun samu iyayenmu ne kazalika yaf'aluna haka iyayenmu suke takalidi ne ba mu da hujja qabulu qawli ghairi bila hujjatin wa dalilin Kaɗai maganar mutum ba dalili shi ake kira taqalidul a'ma shi mutum dangane da ilimi da bin sa ya tafi gida uku akwai almujtahiduna mujtahiduna sune malaman da suka yi zurfi a karatu suna iya ko hukunci da kansu a cikin alqur'ani da hadisi su istinbadi saboda sun cika alar karatun na biyu al wanda su ba su kai mujtahidai ba amma suna bin hujja da dalili duk abin da ya bayyana yana da hujja daga cikin maganganun malamai suna bin sa sai al-muqalliduna masu taqalidi to shi ma taqalidi iri biyu ne akwai at-taqalidul a'ma shine mutumin da yake bin mutum ba tare da yana bayyana masa maganganar abin da shi ma ya dogara da shi ba mutum ko zai tambaya don Allah ya kasa duniya gida biyu ismin ya alamuna ismin la alamuna فأوجب على الذين يعلمون أن يعلموا من لا يعلمون فأوجب على الذين لا يعلمون أن يتعلموا ممن يعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن تسمي با تتنبي مثلا سندكوا فكل رشن هجة ne a babin aƙida a tambaye kace baka da hujja dole ne ka Allah ɗaya da kace ne hujjarka in kace annabi Muhammad sallallahu alaihi manzon Allah ne ne hujjarka dole sai ka samu hujja muhammadin rasulullah kaga kana da hujja kenan Allah ɗaya ne kul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ina hujjar sallah aqimu salata ina hujjar zakka wa atu zakata ina hujjar bin iyaye wa bil walidayni ihsana ina hujjar sada zumunta Allah in ka ɗaya riyadu salihina ka iya karanta riyadu salihina da abin da ya kunsa littafi ne mai albarka duk zai baka hujjojin abubuwan da kake a rayuwarka daga hadisai da ayoyin alkur'ani ina ka an bi sai mutum kullum ya dinga dan jin shi ma ya dan rike wani hujja da dalili shi yasa ka suka ce duk abin da Allah yake gaya mana alkur'ani ba su da hujja sai dai su ce kano dan nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana mu kai muna bin abin da muka sami iyayenmu ai ba ko da yaushe ake samun iyaye ba akan daidai ba dan mu yanzu Allah ya taimake mu iyayen musulmi mun samu musulunci kaga ai dan mun bi iyayen mu akan wannan aqidar da za mu ce sabo bane in ka samu iyayenka ba akan daidai ba a nan zargin yake zuwa dan ka samu iyayenka sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna sallah suna zakka suna azumi suna haji ai shikenan ina yajidu ma aba'ana nan ne in da yajidu ma aba'ana take aiki amma duk abin da ba hujja ba dalili to ba magana inna wa jidana aba'ana kalu suka ce hasbuna ma wa jidana alaihi aba'ana abin da ke iyayen mu suke kai ya ishe mu wani guri suka ce wa idza ta'alu fahishatan qalu wa jidana alaiha aba'ana قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين كل مدة سكينا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون haka iyayenmu ke yi bal qalu qalu bal nattabi ma wajadna alayhi aba'ana kai za mu ba abin da iyayenmu suke ke inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtaduna inna wajadna ala wa inna ala atharihim muqtaduna mun samu iyayen mu akai mu ma akan guraben su masu dini dan mun ba hujja bace atujadiluna ni fi asma'in sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allah biha min sultan laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dalalin mubin in dai akan wannan ne to ku da iyayen naku da ba ta kan gaskiya duk a cikin bata kuke ma haza illa rajulun yuridu an yasuddakum amma kana ya'budu aba'ukum yana so ya hana ku bin abinda iyayen ku suke kai isha awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun ko da iyayen nasu ba su da hankali kuma ba shiryayyu bane yace aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa hum wa yahtadun shi yasa suka ce ai ana zagan musu iyaye suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam aitu bi qur'anin ghayr hadha aw badilhu suka ce mun zo zamu imani amma da sharadi yace me sharadin suka ce ka zo da wani qur'anin ba wannan ba ko ka musanya wannan a cikin wasu gurare ce kul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya ce wallahi yadda aka saukar da qur'ani na in za ku addini ku inda za ku yi da iko in gyara ko in canza ko in rage ko in ƙara ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوكيل kun ga Allah ta'ala yake ba a canza addini haka za a yi shi shine Allah ta'ala yace sai annabi Ibrahim yace musu qala afara'aytum ma kuntum ta'budun qala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukum al-aqdamun fa innahum aduwwun ضلوا فهو يهديهم والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين النبي إبراهيم يتي قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون كبان لاباري أبنا لكك كسنتي كنا بيتاوا أنتم كو وآباؤكم الأقدمون لكم إيالنكم لكك جباتا waɗannan iyayenku da suka gabata da ku da su fa innahum adulli an ce yana koma kan al'abiduna din ko al-ma'bud din fa innahum su kan aduwwun li makiya ne a gare ni kowane gunki kenan shi ta aka ifradin ba ce a ada ba fa innahum kowane gunki ɗaya daga ciki aduwwun li makiyi ne a gare ni illa rabbal alamina ce Allah ta'ala madaukakin sarki shi kaɗai zan bautawa ma'ana an ce suna shirka ne su bauta wa Allah su bauta wani abu shi yasa istisna'in Allah duk abin da kuke bauta wa Allah da na sai Allah din shi kadai ko kuma istisna'i ne mun kafi'i ma'ana sai dai kawai Allah ta'ala zan bautawa ba zan bauta abin da kuke bauta ba Allah ba wannan shine kalmar la ilaha illallah قال أولو جئتكم بأهدى ما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا لما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم وأغرقناهم في اليم shi ne Allah ta'ala ke cewa sai ke cewa wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqidihi la'annahum yarji'una Allah ya sanya wannan kalma ta zama yanzajiya bayan sa ko sa komai zuwa ga Allah shi ne Annabi Ibrahim ya ci gaba da ba su hujjoji na hankali da na shari'a yace allazi khalaqani shi rabbal alamin dinnan shine wanda ya halicce ni fa huwa yahdini kuma shi yake shiryar da ni kun nan ya hada al-khalq wal hidayah kenan bayan an halicce ka kuma Allah ne zai shiryar da kai kenan yin halitta da shiryar da halitta aiki ne na Allah shi kadai domin anan yana nufin hidayatu tawfiq wal irshad wal ilham hidayatu tawfiq wal ilham hidaya ce ta shiryar da mutum ne ai masa gandakatar ya shiga addini ba mu iya wannan kuwa sai Allah ta'ala shi kadai shi yasa ce innaka la tahdi man ahbabta laysa alayka hudahum amma hidayatu dilala wal bayan wannan aikin annabawa ne su mutum bidayatul dilala wal bayan shi yasa cewa innaka latahdi ce da shi ya shiryar da shi yadda zai rayu wannan shari'a ce da kowa isa same ta duk yadda zaka rayu Allah ya shiryar da kai to hidayar kuma ka zama musulmi a hannun Allah take in ka zama musulmi ai maka bayanin musulunci a hannun kuma annabawan Allah take da malamai in kuma an zo kofa aljanna shirya ka a nuna maka hanyar aljanna wannan kuma a hannun Allah take yasa suka ce alhamdulillahi allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah to Allah ya shiryar da mu wallazi huwa yut'imuni shine kuma Allah ta'ala wanda yake ciyar da ni wa yasqim kuma yake shayar da ni ci da sha a hannun Allah suke shi kadai duk da jama'a su iya cewa to an masa hanya ya samu to abin da ya samu da kai da ka samu da kayan da aka samu duk dai mallakar Allah ta'ala ne da kai da kaya duk mallakan wuya ne in ji bahaushe wa idza maridtu in nayi rashin lafiya fa huwa yashfin Allah shi yake warkar da ni ku duba ladabi na annabawa bai ce idza amradani ba sai ce wa iza marubtu tare da cewa ba kowa shi ke sa kansa rashin lafiya ba amma wajen cutarwar sai dangana kansa kamar yadda aljanu suka ce wa inna la nadari asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada kun ga wajen sharri suka dangana wa kansu wajen shari'a suka dangana wa Allah yace ma fa'altuhu an amri can da yake cewa fa arada rabbuka wajen alherin sai yace fa arada rabbuka can kuma yake cewa fa aradtu an aibaha wajen sharrin sai dangana wa kansa to haka ladabi yake ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika da ya cewa kullum min indillah duk daga Allah ne khairihi wa sharrihi huluhi wa murrihi amma ladabi ne ka dinga dangana akan naka wallazi yumituni shine kuma Allah ta'ala da yake kashe ni qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب هو الذي wa وأحيا shi kadai yake iya kashewa shi kadai yake iya rayawa kashe mai rai da raya matacce shi yasa da annabi ibrahim yake cewa rabbi allazi yuhyi wa yumitu sai wancan arna yace ana uhyi wa umitu ni ma ina kashewa ina rayawa qala ibrahimu fa inna allaha ya'ti bish-shamsi min al-mashriqi fa'ati biha min al-maghribi fa buhita allazi kafara wai shi da ya ji an ce Allah yana kashe yana rayawa wai malamai suka ce sai kamo yan kurkuku guda biyu ya ce a yanka ɗaya a sake ɗaya aka ce me kai ke ba gashi na kashe wannan ba gashi na raya wannan sai ne Ibrahim ya ga kidahumi ne sai ce ma Allah yana fito da rana daga gabas ya kai ta yamma to yi wannan shi ma magana sai kuma ya sakato da shi lakato an ka da shi yace wallazi atma'u wanda nake sa rai nake tsammani nake kwaɗayin an ya gafira li yayi gafara a gare ni khati'ati kusakuraina yawmaddini ranan sakamako wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah an ce abu ukun nan da annabi ibrahim yayi su ne yake kiransu kafi'a. tare da cewa a zahirin su taimakon addini yayi in aka hada masalih da mafasid ko dar'il mafasid muqaddamu ala jalbil manafi za a ga yana da mafita amma shi yana daukar su a matsayin laifi na farko da aka ce a tafi bautar goki yace inni saqimun da kai ƙarya ka ce inni saqimun da ka je kai shirka wanne ku sauki kun ga idza al mafasid quddima akhaffaha wa idza al masalih quddima alaha da aka zo kuma wani sarki yana kwace mutum matarsa annabi ibrahim ba wanda ya imani da shi sai lo fa amana lahu lo aka mai da shi annabi aka tura shi wata kasa sai kuma matarsa ya shiga wani gari sarkin garin yana kwace mutum mata amma an kace yar uwarka ce ba zai kwace ba aka zo za a kwace ta mata kace ko yar uwarka sai ce yar uwata ce aka batta to wannan yana ga kamar yayi laifi dan me yasa bai ce matarsa ce a kwace ba tare da za a iya mata tawili a ce yar uwarsa a musulunci dan ma in saki mu za iya ɗaukan ni mai rashin lafiya ne ba sai ina yi yanzu ba ɗabi'a ta ta mutum mai rashin lafiya ne sai kuma inda aka kashe aka yar gurguza gumaka faj'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم kai ne ka karya mana gumaka yan majalisar fada na kolin bautan gumaka sun sa ka a gaba sun zare ma ido kai kaɗai ne musulmi a ƙasar suka ce kai ne ka karya mana gumaka ne za ka ce bal fa'alahu kabiruhum haza fas'aluhu in kanu yantiquna ku tambayi kananan za su ba ku labari in suna magana kaga nan ma ya musu wa'azi to cewa fas'aluhum in kanu yantiqun ai kaucewa wani abin nema. ma'ana in suna magana shi yayi in ba sa magana fa ba shi yi ba kun ga duk da mafita a cikin maganganun amma duk da haka da yake annabawa manyan mutane ne masu daraja masu matsayi a wajen Allah dan abin da kake ga kai kana da mafita su a wajen Allah suna ga kai ya tare su ranar alkiyama ma'asumai ne masu daraja annabawa mursalai masu daraja khalilullah nabiyullah rasulullah amma yake cewa Allah ka yafe min qati'ati kusakuraina yawmad din ranan addini na'am رب هب لي حكما yace ya Allah ka bani hukuman an ce annabta kenan ko kuma hankali ko kuma fahimta da ilimi domin lokacin da yake wannan maganar ai annabin ne ma wal qad atayna ibrahima rushdahu min qablu tun yana yaro Allah ya bashi annabta amma ne yana neman dawwama akan abin ne da kuma ƙari shi yasa malamai suka fassara shi da annabta a wani gurin ko kuma aka fassara shi da kaifin hankali ko kuma fahimta da ilimi wanda wannan duk ana buƙatar ƙarin su annabi sallallahu alaihi wasallam ma da yafi kowa hankali da fasaha da da ilma da ilimi da hikimi da daraja a wajen Allah babu wata halitta mai daraja a wajen Allah da ta kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma yace wa qur rabbi zidni ilman Allah ka kara mun sani yana wannan duk ana neman karin su wa kana fadlullahi alayka azima to shine Allah yace waj'alli wa alhiqni kuma ka riskar da ni bis salihina da na kwarai shi na kwarai kalma ce amma as-sul wato as-salah jattuwan mutum akwai as-sala al-amma wanda yana nufin manyan annabawa ba wai a cikin kwamin mutane irin mu ba a so salihina iri iri ne can da yace ma wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin wash shuhada'i was salihina su salihina ba su ne matakin karshe ba aka ce annabawa siddiqai shahidai salihai kana nufin a sa shi a cikin wancan na karshen bayan yana matakin farko in an ce salihina ba ai adabin komai ba to manyan annabawa ake nufi in ku aka ce minan nabiyina was siddiqina wa shuhada'i wa salihina to can wani mataki ne da muke fata Allah ya aje mu anan ko ya kankara mu gaba haka kasa a cikin matakan uku ɗaya ba a samun sa ta hanyar dabara da ilimi da kokari shine annabta amma siddiqin zaka iya zama siddiq zaka iya zama shahidi zaka iya zama salihi amma na babun farkon kawai aka rufe ragowar kofa ukun a buɗe take ga wanda yake wa fi zalika falyatanafasul mutanafisuna sabiqu wa sariqu duka kai sauri ku gaggawa a gani fastabiqul khairat fafirru kuruga da gudu ila Allah zuwa ga Allah shine Allah ta'ala ce me waj'al li lisana sidqin fil akhirin واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تحزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أما إبراهيم يتجد بدأ الدعاء كما يتي وجنبني وبني أن أعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن أصاني فإنك غفور رحيم يا إتا الدعاء كما نما الله يساكي ما يميتامنا تكين الدعاء إنسا يتي وجعل لي Allah ka sanya a gare ni lisana sidikin harshen gaskiya fil akhirina a cikin na ƙarshe ya zama kowa yana sona yana kaunata yana yabona haka ko Allah ya masa yahudawa suna sa abraham nasara suna sa abraham musulmi suna sa ibrahim kowa yana jin nasa ne Allah ya ce to na waye ne ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان guza ma suka ce nasu ne. Allah ya ce to ba na kowa bane na musulmi ne inna aulan nasu bi ibrahima lallazina tabauhu wa hadha an-nabiy wal ladina amanu inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku min al-mushrikeen to shine Allah ta'ala ya ce ya sanya masa yabo a ƙarshe kowa yana son sa ga shugaban ƙasar Amurka mai suna Abraham Lincoln wanda ya ce wa Amurkawa su daina kin Allah don ba zaman lafiya ne a gare su su ce ba ruwansu da Allah ba yasa aka ɗauko dala Amurka aka buga in God we trust mun yadda mun yi imani da Allah duk da ba za a bi shi ba dai a dan yi dan kara a masa kara eh shine yace waj'alni min warasati jannatin na'im kuma Allah ka sanya ni daga masu cin gadon aljannan ni'ima ni ma in shiga cikin masu cin gadon aljannan ni'ima Allah ka sa ni cikin warithin allazina yarisuna alfirdausa hum fiha khaliduna da aka ce me ake ta cewa gado gado wai aljannan nan ba kowa da gidansa ba aka ce eh aljanna Allah ya taƙatuwa za ta ɗebe kowa da kowa har arna da ba su yi arnanci ba duk za ta ɗauke mu gaba ɗaya haka wuta an yi ta yadda za ta ɗauke kowa ko mu ɗin da mu addini ba duk za ta ɗauke kowa to amma wanda duk ya tafi wuta to gidansa na aljanna sai mu gaje insha Allah wanda kuma ya aljanna shi kuma wanda yake wuta sai su gaje gidajen wuta a hada musu gabaki daya kuma ko kowa yana da gida biyu daya a wuta daya aljanna in ka tafi aljanna to sai a ba arna naka in kuma ka tafi wuta to sai a ba ko musulmi naka aljanna shi yasa yace ka sa cikin masu cin gadon aljannar ni'ima wa ghafir li abi kai gafara ga babana rabbi ghafir li wal walidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa maw'idatin wa'adaha iyyahu فلما تبين له lillahi عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه ya nema masa gafara kafin ta bayyana a gare shi dama ya alkawari yace sa'astaghfiru laka rabbi zan nema ma gafaran Allah ya cika alƙawarin Allah ya ce a'a babanka bai mutu amma babarsa kuma ba a ce banda ita ba dan ya ce gafirli eh, wal walidayya to mahaifiyarsa ita ba ya magana ta ba kwata kwata da haka malamai suka ce ita kenan tana cikin musulmi duk da wasu malaman tafsiri sun ce ba babansa ne na haihuwa ba babansa ne na ruku to ina baban nasa na haihuwa kawai Allah ya kurujin hayy min al mayyiti wa yakhurujul mayyita min al hayy wa yarzuqu bi ghairi hisab Allah yake fitar da mai daga matacce ya fitar da matacce daga mai rai in Allah ya haka ya saba ka'ida ko ta doka ta sa da ya fitar da dan annabi nuhu arne daga jikin annabi nuhu ba ka'ida ce ta Allah ba da ya fitar da annabi ibrahim baban a can baban ne musulmi dan kafiri a can dan ne musulmi baban kafiri ikon Allah kenan wannan ba abu ne ba abu ne mai wahala a wajen Allah ba ko ba wanda yake kafa mata doka cewa ba zai haka ba su annabawa ba sa fitowa ne ta tsatsan zina da tsatso mai kaskanci nan ne kadai ba sa fitowa ba za taɓa samun annabi ya fito daga tsatsan zina da kuma mummunan al'ada wacce take irin wannan ba shine Allah ta'ala yace wala yace waghfir li abi innahu kana min ad-dallin kai gafara ga babana hakika ya kasance cikin batattu wala tukhuzni Allah kaka tabar da ni yawma yub'athuna ranar da za a tashi mutane yawma la yanfa'u malun ranar da dukiya ba ta amfani wala banun ya'ya ba sa amfani illa man atallaha face wanda ya je wa Allah bi kalbin salimin da zuciya kubutacciya daga shirka da kafirci da munafunci sai yake cewa wa inna min shi'atihi la ibrahim iz ja'a rabbahu bi kalbin salim al salim wanda babu gillu babu hassada babu keta babu shirka ba munafunci ba nunkufurci fes zuciyar da babu sharri a cikinta Allah ya sa mu samu irin wannan zuciyar na'am وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya faɗi alqalbu salim sai ya adafin aljanna akai domin zuciyar da ta kubuta daga shirka da munafunci ta cika da tauhidi da san Allah da san manzon Allah da san musulunci da zumunta da alkhairi da tausayi da rahama da jin kai da adalci duk ta cika da waɗannan alkhairan sai Allah ya ce wa udlifatil jannatu sai aka kusanto da aljanna lil muttaqina ga masu tsoron Allah ita aljanna ba amma ce su je kusa da aljanna ba sai aka dauko aljanna aka ka kusa da su ba Allah ne yake daukan komai ya kai shi inda ya ga dama ba yace wa uzlifatul jannatu aka kusantar da aljanna uzlifat ilu ma ne wa bani lil majhul dumma awwaluhu wa qasira ma qabla akhirih wa ta harfu ta'nis la mahalla lahu min al-i'rab qasira li tiqa'i sakinaini aljannatu na'ibu fa'il marfu' bid-damma al-zahira ala akhirih aka kusantar da aljanna ga masu tsoron Allah saboda inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im inna lil muttaqina mafaza innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir wa burrizatil jahim aka kuma fito da jahannama lil gawina da batattu su batattu an fito musu da ita ku zo ku shiga fa amma man daga wa asara hayata ad fa innal jahima hiya al ma'awa lahum aka ce musu aina ma kuntum ina abin da kuke bautawa min dunillahi ba Allah ba hal yansurunakum shin za su taimake ku aw yantasiruna ko za su dauki fansa in tasara rabbi inni maghlubun fantasir ka dau fansa da kanka za su iya taimakon ku ko su za su iya wa kansu za su iya Allah ce duk abin da aka bauta ba Allah ba yau a zo da shi in zai taimake ku ko ya taimaki kansa babu shiru kake ji fa kubutibu fiha Allah ya ce aka kifar da su shine ba shi yake cewa an kife kife mutum ya kife ya ce wani ya kife dama aka ja mutum akan fuskarsa shine kabkaba. kaba yu kabu kibu kab kabatan kamar damdama yu damdimu damdamatan zalzala yuzalzilu zalzalatan hafhafa yuhashisu hafhafatan as'asa yu'as'isu as'asatan waswasa yuwaswisu waswasatan duk suna babu to duk suna cikin babi guda dukkan su ruba'i ne shine Allah ta'ala ya ce aka kifa su fiha a cikin wuta hum su wal aka ce wa burzatul jahimu lil to shine su din masu bautar da su da halakakku da aka kifa su a cikin wuta wa junudu iblisa Allah ya ce da rundunar iblis shi ma zai hau duro ya ce inna Allah wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala tazumuni wa lumu anfusakum shedan da zai hauduro ya ce to jama'a yau fa ga ma kofar jahannama Allah ya muku alkawarin gaskiya ya turo manzanni ya ce a shi za a shiga aljanna kuka ki da alkawarin Allah ni kuma ne muku alkawari ku ca roman ku a duniya ku shantake ku hole ku buga duniyar ku to sai na saba muku cewa ba komai a lahira yau ga koman na ce muku ba wuta daga Kano sai Kaduna eh ashe akwai jahannama to ga ma kofar jahannama fala talumuni kaku ta zagi na ku ta la'anatullahi ala shaytan yace wa lumu anfusakum ku zargi kanku kuma kun san ba daidai bane kuka yi ma ana bi musrihikum ni ba zan tsina muku komai ba wa ma antum bi musrihiyya inni kafartu bima asharaktumuni min qabl ce ni ma yau na kafirce wa tarayyar da kuka yi da ni saboda haka sai ya shige gaba a bishi shi ne shi zai fara shiga sannan sai kuma shedanu a talayi cewa to kar kai ma tunda ba gaskiya ba a bi ko eh, shi malami in ya kaucewa Allah wutarsa daban fa kaka ce kana wa'azi ba ka shiga wuta ba akwai malami ma yana shiga wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce malamin da yace jama'a ai gaskiya yaki yace ai adalci yaki yace abu Allah shi yaki bin Allah yace abu annabi shi yaki to in aka kai shi wuta madaurin ma da hanjin cikin sa za a yi sai a fasa cikin sa a kamo hanjin a sa turke a daure sai yan wuta su ga kai kai kai ga wata irin azaba ma da ba taba ganin irin ta ba duk sai yan wuta su zo su kewaye malamin dan ta malam ya haka ce eh mun ce ku bi gaskiya mun ki bi mun ce ku adalci mun ki shi yasa mu ma muka zo mu dana shi ma malam sai a ta dukansa shi ma sai dai shi ba shirka ya ba za a fito da shi bayan ya ci uban duka amma in shirka ya shi ma zai zauna tare da waɗanda ya batar kun ga shi kowa ma in ya bi gaskiya ba wuta zai yi aka ce kai kada dan rawanin ka aka ce kai malam ne banda kai wallahi da kai baka ba Allah ba ina ga ma gaskiya wa junudi iblisa to shine Allah ce ko قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية wa كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم da shi ƙur'ani dama bulalace ta kan hanya faɗe yaro fyaɗe babba faɗe malam faɗe talaka faɗe mai kuɗi faɗe mai mulki kuma shine adalci ranar da aka ce a tsala malamai kaka ce yau da mu ake kai ma tsala kanka bulala ta ƙur'ani ce ba a tsallake kowa sai ka ce to mu ma malamai fa Allah ya biyo ta kanmu yau kuma mu za a taka gobe kuma ku talakawa ko kuma gobe ku masu mulki ku kuma kanku za a yi ne qur'anin kowa aka zo abu ta kansa kada a zo wajen ayan masu mulki a ce to nan tunda manyan manyan mutane suna zaune kada a faɗi ayoyi kuma su ma su dinga ji domin duk mutumin da yake kai masa wa'azi in baka ga gaskiya ba ka ha'ince shi gwamna ya zo zauna wajen wa'azi shugaban kasa ya zauna minista ya zauna kwamishina ya zauna ciyaman ya zauna aya ta zo ta kan sai ka ce to akara maka a excellency da kai fa ake wannan ayar ko wallahi yau Allah da kai a ce wannan rabin kai ma yau da akai Allah yake sai a dan gyara ko ba ka ba a wuta yawwa an zo kan malamai a ce to malamai yau kuma ayar da ku take dafa ta malam yau kuma ku aka taba sai ka kuma yi ku gyara in ba ku ba a wuta da ku sai a zo kan masu kuɗi a ce to ku kuma da ku ake anan a zo kan mata a ce yau ayata ku ce a zo kan talakawa a ce ayata ku ce amma kullum qur'ani yana magana da talaka kullum ayoyin an zo wajen talaka sai a ragargaje saboda su ba su da kuɗi ba su da mulki in an zo kan masu kuɗi kuma sai a shafa sama sama yadda su ba za su ji da su ake ba da an ha'ince su yanzu mutum ya zo ya ce kullum kai ana karanta qur'ani kana jin banda kai banda kai labari ake baka na wasu in an zo kan fir'auna ka ce Allah ya raba ka da zama fir'auna ga excellency ka ji fayyadda fir'auna ya tafuta ina ga sai a kokari a adalci ka a ba hali hanyar fir'auna da sosai alhamdulillah a gani haka ake so kai ka faɗa shi ya bi wallahi akwai wani da ya taɓa ce mana ya ce malam ku gaya mana gaskiya ko ba za mu ɗauka ba ku dinga faɗar gaskiyar ko ba za mu ɗauka ba domin wajibi ne ko Allah ya ɗora muku ku faɗi gaskiya muku faɗa ba ƙona ku zai in kun faɗa kun fita mu kuma in mun ba mu samu alherin duniya da lahira in ba mu ba kun fita amma in ba ku gaya mana gaskiya ba ba za mu gane daidai da ba daidai ba sai mu ta shirme mu ɗauka daidai muke yi to shi yasa qur'ani haka yake dumangiyar kan hanya ce ko shine Allah ta'ala yace wato qalu wa hum fiha sun faɗa alhalin su suna rigima a cikin wutar da wanda aka bi da wanda suka bi su yau duka su auta to ana cikin wutan ne ake rigima Allah ya hakaito mana abin da zai faru kafin ya faru tallahi sai yan wutan suke cewa da Allah muka rantse in kunna in dinnan mukaffafa ce min asqila wasu muhadamiru sha'anin mahzum taqdiruhu innahu lalle da al'amarin yake kunna mun kasance lafi dalalin a cikin bata mubinin bayyananne in yayin da musawwikum muke daidaita ku bi rabbil alamina da Allah ta'ala mahaliccin talikai wa ma adallana babu abin da ya batar da mu illal mujrimuna sai miyagu miyagu da muka bi ne suka batar da mu wa ma famalana min shafi'in yau ba mu da mai ceto ba wanda zai cece mu dama Allah ta'ala yake cewa ma kun fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna nakhudu na kha'idin wa kunna nukazzibu bi yawmiddin hatta atana al yaqin fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina rana alkiyama akwai ceto Allah ta'ala zai ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ceto shi ake kira wato shafa'a khassa akwai ceto amma kuma da za a ba annaba da mutanen kirki su yi ceto to Allah yace ce ceton su ba zai amfane su ba da kan kana karanta an qur'ani akan ceto duka aya 24 ce akwai wacce ta tabbatar da ceto akwai wacce ta kore wacce ta tabbatar tana magana ne akan ceton da ya cika sharadi uku ridahu an shafe ridahu an mashkuku lahu sannan iznuhu ta'ala ba yadda za a yi ceto sai da sharadi uku Allah ya yarda da mai yin ceton ya yarda da wanda za a ba ceton wanda za a ceton kuma ya bada izini man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن أحدا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى أما وند يني متشيتو أو وجن وني الله تو بزي سامو با shi yasa ake cewa Allah ta sa mu cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ta cikin ceton alqur'ani da annabi sallallahu alaihi ya ce an ba shi kujera dubu saba'in an ninka ta dubu saba'in sai ne ya ce roƙa min Allah ya sa na ciki bai ce annabi sani a ciki ba sai ce roƙa min Allah isa ni a ciki yace kana ciki shine wa wa kashatu dinu mihsan to Allah ya sa mu cikin ceton annabi sallallahu alaihi wasallama to suka ce yau ba mai ceton mu wala sadiqin hamim ba mu da aboki mai nuna soyayya falau anna lana karratan da muna da maimaici a duniya lanakuna minal mu'minina wallahi da mun kasance mu'minai mutum ya ga a wuta ana ta dukansa sai ce wallahi da za a da duniya da yayi sallah rabbi rji'uni la'alli a'malu salihan fi ma taraktu in tabarra allazina tubi'u min allazina tabu wa ra'u al'azab wa taqatta'at bihim al'asbab wa qala allazina tabu law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار فنكون من المؤمنين إنما ما ذا أقوم دنيا من إيماني الله ربا مدينا ka dinga fata ina ma a da duniya kai sallah ƙara kai tun yanzu inna fi zalika la'ayatan Allah ce lalle a rabuwa ya ba wanda ya fi karfin sa ba wanda zai buwaye Allah sannan shine mai rahama ga bayinsa Allah ta'ala ya ba mu ɗaukaka sannan ya mana rahama abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu a cikin ladan wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ta'ala ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ba mu ilimi mai amfani ya ba mu rayuwa mai amfani dan uwa duka muna musu godiya da yan hizba da wasu ɗaiɗaikun mutane da suka ba da kokari suka yi mana ayyuka saboda Allah sakamakon batan yarinyar nan da muka tura su ƙauyuka daban-daban tun daga na faɗa har zuwa daɗin kowa suka wuni jiya tun ƙarfe shida na safe suke ta ƙoƙari har ƙarfe shida na yamma suna nemo mana yarinyar nan da ruwa ya jata to muna musu godiya dukansu Allah ya saka musu da alheri da yan gizba da kuma wasu yan uwa da yawa da suka yi aiki na musamman musamman wato waɗanda suka yi tukin mota a lokacin da kuma wasu yan uwa da muke tare da su a nan a zaune Allah ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala ya ninka musu ninkin ba ninkin na alkhairi domin ka tashi mutum ana azumin nan yana kasuwa ya je ya maka aiki ka ce wasu sinan wasu sinan ana azumin na haka suka ta zirga zirga daga na faɗa zuwa daɗin kowa suna bi ƙauye ƙauye duk inda ake jin cewa gawan nan za ta makale haka je suka kai har wato ainihin yammaci waɗannan sun cancanci a yi musu addu'a ta musamman akan wannan aiki da suka yi domin sun nuna suna son musulunci suna son Allah kuma a shirye suke da aikin da aka sa saboda Allah su yi wasu matasa suna zo ne muka musu magana nan take suka tashi suka shiga motoci suka ɗauki motocinsu suka je aka talaliban wannan yarinya har Allah ta'ala ta aka ganta wannan ba abin da za mu ce musu sai mu ce Allah saka musu da alheri wanda ya jagoranci tafiyar shi a Alhaji mai gari da kuma Alhaji Ibrahim shi dan uwan Alhaji Alasan mai wake da sauran yan uwa da suka rufa musu baya aka ta wannan aiki to muna musu addu'a ta musamman duk bukatar da suke da ita a wajen Allah Allah ta'ala ya biya musu sannan yan uwa da suka fito aka yi sallar jana'iza tare da su aka je aka binne tare da su su ma muna musu godiya ta musamman duk da aiki ne da suka samu lada biyu wanda aka yi sallah da su suna da kirafi wanda suka yi rakiya kuma suna da wani kirafin kari a kai wanda girman sa yafi dutsen Uhudu dutsen Uhudu kuma tsawon sa kilomita bakwai ne fadin sa kilomita bakwai tsawon sa mita 120 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga wanda ya sallar jana'iza da wanda ya raka ita kuma yarinya Allah karbe ta a shahidiya shi kuma uban da uwar Allah ta'ala ya wato ainihin mayan musu da alkhairi kuma ya ba su hakuri da kuma ciyaman na daɗin kowa da sarki na daɗin kowa da suka zo musamman wanda su aka je gidansu yin wa'azi abin ya faru to sun eh, na faɗa kai na faɗa sarkin na faɗa da kuma ciyaman na faɗa sun zo sun mana gaisuwa ɗazu bayan sallah to su ma muna musu addu'a da fatan alkhairi ga baki ɗaya Allah ta'ala ba kuma daina wa'azi za a yi ba za a ci gaba da yin wa'azi insha Allah muna fata su kuma Allah ta'ala ya ba su karfin gwiwa da dagewa cikin wannan ayyuka kada mata su tsorata su ga an je wa'azi ɗaya ta mutu kuma gobe an ce a fito wa'azi kowa ta ce tana da aiki ko tana da girki a ci gaba da yin wa'azin nan domin hatta wannan kwamitin na karɓar sababbin musulunta wacce ta fara musulunta din ta musulunta ne a hannun matar daga nan ne asasin kafa karban sababbin musuluntan ya fara to kun ga ai mata sun mana aiki sosai wa'azin da suke fita din ƙauyuka ƙauyuka gari gari yana daga cin abin da yake ƙarfafawa kuma akwai gayyata da da aka yi musu sai haka mata kansu su tsorata ce sun daina zuwa wa'azi tunda wata ta yi shahada yanzu ma aka fara insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika to ga wasu bi ma sun zo musulunta ne dukkaninsu mata ne to ina kuke kun zo za ku musulunta to a fara da ɗaya tukunna ta farkon amma an zo kalmar shahadan ke ma sai ki maimaita dan ba a son jinkiri a son a wannan babu wacce ce ta farko daga ina ina to wata unguwa ce to kin zo zaki shiga addinin musulunci ko kina kyau ki shiga musulunci a kan kanki saboda Allah to zan faɗi kalmar shahada sai ki faɗa an fassara miki ashhadu sai ku faɗa ku biyun gaba ɗaya ashadu ita ma ta dinga faɗa ɗaya take ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda kuka ce kun ce kun shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kun yadda da wannan ba wanda ya cancanci a bauta mata da gaskiya sai Allah kun yadda? sannan kun ce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne kun yadda da wannan to yadda ku da wannan yanzu ya mai da ku musulmai ku da dukkan musulmin da ke faɗin duniya dinnan kun zama ɗaya kuma ma idan kun kyautata addinin musuluncin ku to sai ku kuma wanda ya daɗe ɗin a ciki sannan ana muku bishara cewa duk wanda ya musulunta al ya jubbu ma qabla musulunci yana katse yana shafe abin da ya wuce gabaninsa saboda ku sakuran ku na baya duk Allah ta'ala ya yafe muku yanzu duk tunda kun shiga musulunci za ku bi ka'ida ta addinin musulunci to me sunan ta farkon menene safiya to ki na musulmi ma gare ki ko safiya ai suna ne na wato wata sahabiya babba safiya ma ke cewa can kuke cewa safiya safiya yar sayyidina umar ce kuma matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a duniya da lahira so da haka ke ba sai an canza miki suna ba ai ko ta kusa da fa ya sunanta ba ji me sunanki nida nida to ke mi da ai sai an canza miki suna wannan sunan naki wani suna kike so a cikin sunayen musulmi tunda kina jin sunayen Zainab kin ɗauko babban suna cikin ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai Zainab cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallama akwai Zainab har guda biyu akwai Zainab bintu Khuzaima da Zainab bintu Jahashi mata Abdullahi dan Mas'ud wata mai dukiya sunanta Zainab ana ce musu Zawanib ayyuz zanabib wace zainab in annabi an ce zainab na tambaya sai ce wai wace zainab saboda zainab din tana da yawa cikin cikin wato littafin al-isaba fi sahaba ya ka tarjaman zainab fiye da hamsin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da haka sunanki daga yau za a dinga kiranki zainab ke kuma za ki ci gaba da amsa sunanki na safiya to idan kuna da wasu matsaloli kun san na farko akwai karatu a kanku akwai koyon sallah tashi da azumi da sauran hukunce hukunce da suka dawo addinin musulunci wanka da za ku yi da sallah wanda akwai yan kwamitin mu kusa da nan akwai mata akwai maza da amira da sauransu duk suna nan za su yi muku bayanin duk abin da ya hau kanku a addinin musulunci saboda haka za ku isa yanzu zuwa gare su in kuna da wasu matsaloli duk sai ku gaya musu za su zo su yi mana bayani muna muku addu'a kuma da fatan alheri Allah ya tabbatar da ku a cikin addinin musulunci Allah ya muku albarka Allah ya sa kuma ku jawo wani ya shiga addinin musulunci da haka musulunci na karfi kuma abinda ba musulunci ba yana ja baya insha Allah nan gaba musulunci zai mamaye ko ina muna muku bashara Allah ya muku albarka Allah ya tabbatar da ku addini Allah ya baku juriya Allah ya baku ilimi Allah ya kare ku daga dukkan hatsari ku je wajen yan uwanku mata can akwai su za su yi muku bayani da kowa lokaci ba za mu samu daman karanta tambaya ba amma akwai ta'aziyya akwai wani dan uwa wanda muke tafsir da shi ko da yaushe Allah ya masa rashuwa goshin magariba din nan sai dan uwa da ya gamu da wani hadari mai tsanani ana buƙatar yan uwa su masa addu'a sana akwai dan uwa wanda yake zuwa wannan tafsir tare da iyalansa dukansu yayi hatsari wanda sakamakon haka bai san inda yake ba a halin yanzu Allah ya sa zama kafara Allah ya bashi lafiya sannan akwai malam shehu layin yan kaji sabuwar kasuwar gombe shine wanda ya tsarin ko to muna fata Allah ya bashi lafiya kuma iyalansa suna nan kullum suna zuwa tafsiri to Allah ta'ala ya bashi lafiya Allah ya da masa da abin da ya same shi din Allah ya sa ya zama kafara Allah kuma ya bashi lafiya akwai fita wa'azi zuwa garin Findiga kudin mota daga nan 200 dan uwa kuna sanya fa wajen fita wa'azi sai ku banni da wasu yan kaɗan mu tafi ban san dalili ba ku da za ku fito mu tafi neman gafara kuka san abin da Allah zai sa la'an ya hadiya Allah bika rajulan wahidan khairul laka min umrin na'am Allah ya shiri mutum ɗaya a hannunka ya fi duniyan nan da abin da ke cikin ta wasu abubuwan duk da muka yi a baya wannan ne aikin ladan da muke sa rai da shi saboda haka ku dinga fitowa muna fitawa aziz sosai dan zuwan da yawa yana karfafa masu saurare da kuma ƙarfafa masu wani sai ga ya zo ya shiga addini wani kuma a faɗakar da shi sai ka ga ya faɗaka so ka a dinga yin dandazo ana fitowa da Allah da gawa shekara sai shekara saboda haka masu mota kuma da Allah su dinga fitowa wasu kan fito amma da yake dukkan su ya ko bayi ne ga suna akwai son addinin jarumai mazaje amma ba ko sisi a jihu kuma saboda haka masu mota da ma'aikata tunda asabar da ladi ne saboda kufa muka sa asabar da ladi ku dinga fitowa da motar ku wani kuma zai iya ɗaukan nauyin mota biyu ko uku ya ce to shi ba za shi ba zai samu daman zuwa ba saboda kasuwa tana garawa ko yana da aiki ko kaza amma ga motoci guda uku ya ɗauki nauyi zuwa da dawowa mutane su zo su tafi kaga bai je maka ya je bai je ba amma ya je saboda dama abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ka je jihadi ko ka ɗauki nauyin mai tafiya jihadi wanda i ɗauki nauyin mai tafiya jihadi kamar yayi jihadi ne yanzu ko ba mu da jihadin da ya fi karfafa addinin musulunci da rusa kafirci ƙarfafa sunna da rushe bid'a karfafa aƙidar ahli suna da rushe duk abin da ba sunna ba to kun wannan ko ba zai yi ba sai da ilimi sai da karantawa sai da fita da awa li balligi shahidu minkum al-ga'iba balligu anni walau ayatan man dalla ala khairin falahu mislu ajru fa'ilihi don haka a jure da Allah a fito a dinga fita azuzukan kaɗan suka rage yanzu duka saura sati biyu fa azumin ya wuce sati biyu ya rage bai ma kai sati biyu ba yau muna sha bakwai saura kwana goma sha da juma'a ta kewayo sai ka ji ana saura kaɗan duk juma'a da za ta kewayo yanzu a cikin karshe za ta kewayo ba za a sake maimaita ta sau biyu a cikin azumi ba in ga ashe kenan mu tashi da Allah a yi aiki sosai na kai za ka kira su wanda za a ba qur'ani wanda suka rubuto da sunansu su zo kawai ba sai an karanta ba su zo za a karanta sunansu an ji suna jiki a ba su. to akwai waɗanda kuma suka yi abin kirki za a musu addu'a akwai karamar minista ta ilimi hajiya aisha jibril dukku ta aiko da tafsirai hadisai da qur'ani har guda hamsin ta ce a raba sababbin musulunta tun tana principal a can ta sha gayyatar mata su yi wa'azi akwai sauran ɗaiɗaikun mutane da suka aiko da alƙur'ane saboda a yi musu addu'a saboda matsaloli tare da shi Allah iyaye musu akwai waɗanda suke aiko a yi wa iyayensu addu'a Allah ya ji kansu akwai marasa lafiya iri daban-daban Allah iyaye musu ya ba su lafiya akwai masu neman addu'a saboda 'ya'yansu sun ɓace tsawon lokaci Allah ya sa a gansu akwai masu neman addu'a Allah ya ba su buɗe a kasuwancinsu akwai masu neman addu'a game da aure sana'a aiki haihuwa jarabawa da admission Allah ya taimake su duka akwai masu neman addu'a Allah ya hore musu su biya bashi da hannunsu akwai masu neman addu'a Allah ya hore musu gidan kansu da sauran bukatu daban-daban kowa Allah ya biya ma bukatarsa ta alheri wanda suke taimaka addinin musulunci da lokacinsu da dukiyarsu da komai nasu don musulunci ya ɗaukaka Allah mai musu da alkhairi Allah ta'ala ya ɗaukaka musulunci kuma masu ɗauka da ku yawa muku addu'a kuma Allah ya Allah ya saka muku da alheri wanda suka aure a cikin ku Allah ya ba su ikon rikewa kuma ku aure ba Allah ya aurar da ku kafin Ramadan ya wuce